Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wani lafiya. Hadiza kyari ce tare da Yusuf Aliyu Harande. Muka sake dawo a cikin shirin na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da kwamitin sa ido na yadda ake sayar da mai a Najeriya ya soma aiki da alamun har yanzu da sauran runa a gaba a wasu jihohi sannan kuma a bangare ɗaya kuwa shugaban kamfanin man fetur na ƙasa nnpc wato malam nuna kyari ya ce shimfiɗa bututun iskar gas daga kudancin najeriya zuwa arewacin ƙasar abu ne muhimmi idan har ana buƙatar tallafawa masu ƙananan ƙarfi. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda nasar ba Batsari zai gabatar mana da shi. Baya ga haka za mu kawo muku labaran wasanni daga Nijar. To amma fa duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A jiya Litinin kasar Amurka ta fara amfani da allurar rigakafin annobar coronavirus wacce aka fara da baiwa ma'aikaciyar kiwon lafiya. Ma'aikaciyar lafiya Sandra Lindsay ta kasance ta farko da aka yi wa allurar cutar a jihar New York. Lamarin da shugaban Amurka mai barin gado Donald Trump ya kyankyasa zai faru. Wanda cikin watanni hudu da suka gabata yake ta ƙoƙarin ganin an samar da allurar wanda a can baya ya yi ma matsala annobar rikon sakainar kashi. Trump ya rubuta a shafin na Twitter cewar an gabatar da allurar farko. Barkan ku Amurkawa, barkan ku mutanen duniya. Allurar dai da aka saka a cikin mazubi mai sanyi an fara fitar da ita ne daga kamfanin Pfizer da ke Kalamazoo a jihar Michigan tun daga ranar Lahadi. inda aka ɗauke ta cikin sauri zuwa sauran jihohin ɗaukacin ƙasar ta Amurka. Kamfanin Pfizer tare da haɗin gwiwar kamfanin BioNTech su ne suka haɗa maganin. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya yi zababben shugaban Amurka Joe Biden murnar lashe zaben da aka yi a watan Nuwamba. A yau talata Rasha ta ce Putin yana yi wa Biden fatan nasara ya kuma ƙara da cewar yana da tabbacin cewar Rasha da Amurka za su yi aiki tukuru wajen kawo ƙarshen duk wasu matsaloli da suka addabi duniya. Putin ya ƙara da cewar a shirye yake su gana da Biden. Shugabannin ƙasashen duniya da dama sun yi wa Biden murnar wannan nasara ta lashe zaben. kana da tattauna hanyoyin aiki tare da zarar ya kama aiki a watan janairu mutum ya ce dama ya tsaya ne sai an tabbatar da sakamakon zaben a hukumance wanda aka yi hakan a jiya litinin inda masu zaben kwaleji da ake kira electoral college a turance suka tabbatar da Biden a matsayin wanda ya kada Trump. A sati mai zuwa ne a Tony General na Amurka William Ba zai bar kujerarsa Bayan ganawa da shugaba Donald Trump jiya Litinin, Trump ya rubuta a shafin sa na Twitter cewar ba zai bar aiki kwanaki kaɗan kamun Kirsimeti don samun damar zama da iyalinsa. Trump ya wallafa takardar barin aikin ba wanda take ɗauke da kalaman jinjinawa daga gwamnatin ta Trump. Takardar ta ƙara da cewar ranar ƙarshe da ba zai yi aiki ita ce ranar 23 ga watan Disamba. mataimakin attorney general jeff rosen zai rike kujerar ta wucin gadi a cewar trump attorney ba dai na kusa ne da donald trump kuma amininsa amma trump bai ji daɗin yadda ba ya fito ya ce babu wani magudi a zaben da aka yi da zai canza sakamakon zaben ba a watan nuwamba a karan farko amurka ta fara ɗaukan mataki a bayyane akan iran bisa dalilin bacewar wani ba Amurke a tsibirin Iran a shekarar dubu biyu da bakwai. Amurka ta kakaba takunkumi ga wasu jami'an tsirrin Iran su biyu waɗanda aka tabbatar da cewar suna da hannu akan ɓacewar tsohon jami'in hukumar FBI Robert Levinson wanda ake tsammanin ya mutu. A cikin wata sanarwa da aka fitar jiya Litinin, ma'aikatar kuɗi ta Amurka ta fitar da sunayen jami'an cewar Muhammad Basiri da Ahmad Kazai suna daga cikin manyan jami'ai a ma'aikatar tattara bayanan sirri da tsaro ta Iran. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya shaidawa manema labarai cewar akwai alamun cewar Basi da Ahmad suna da asusun bankuna a Amurka kuma za a kulle su. Haka kuma babban jami'in na Amurka ya ce jami'an na Iran biyu za haramta musu wasu al'amuransu a wajen Iran ɗin. Ƙasar Australia ta ja kunnen ƙasar China da cewar za ta kai ta ƙara zuwa ƙungiyar kasuwanci ta duniya. Muddin ta ce za ta ƙaƙaba mata takunkumi a kan makamashin gawayi da suke fitarwa zuwa ƙasashen waje. Kamfanin dillancin labaran China Global Times ya ruwaito jiya litinin cewa gwamnatin ta samu izinin sayo sinadarin kol daga wasu kasashe ba tare da wasu tsangwama ba amma banda kasar ta australia jirage da dama ne dauke da Kwal na kasar australia aka hana musu saukewa a bakin ruwan kasar china firaministan australia scott morrison yau talata ya shaida wa manema labarai cewar har ya zuwa yanzu beijing bata amince ko kuma karyata wannan rahoton ba don haka za su ɗauki labarin a matsayin kafafen watsa labarai ne suka haɗa shi. To a gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da kuka ji a farkon shirin sakamakon rashin daidaito na yadda ake sayar da mai a gidajen man fetur ya sa gwamnatin tarayya kafa kwamitin sa ido kwamitin ya soma aiki a yau to wai ko yaya masu sayan mai ke ji game da farashin man a gidajen mai gadi ibrahim abdulaziz da karin bayani sakamakon rashin daidaito na yadda ake ma sai da man fetur a gidajen man fetur yasa gwamnatin tarayya kafa kwamitin sa ido kwamitin da ya soma aiki a yau to wai koya masu sayan mai ke ji game da farashin man a gidajen mai a yanzu sunana alhaji ibrahim kari muna sun lita 168 166 is not normal ya daban-daban ne kowane gidan mai yana su akwai masu 166 akwai masu 167 akwai masu 168 ina sayan mai da sittin da shida. ina sai 166 ina sai 170 ina sai 168 sometimes idan an rage kudin mai ba za su rage ba kuma idan an kara kudin mai a take za su kara kudin mai kaga nan kiran da nake muku shine dan Allah su kokari idan an rage mai a rage idan an kara a kara malama gloria na ko cikin masu sai da mai a gidajen mai ta bayyana da suke sai da man a yanzu. a kullum akan zargi dilalan man fetur da tsawala farashi domin samun kazamar riba batun da shugaban kungiyar dilalan man fetur ta ifma a jihar adama a alhaji dahir buba ke ma musantawa yadda ka ji labari gwamnati ta bada sha hudu ga wata litinin jiya za ta rage mai naira biyar to a gaskiya ta rage naira biyar din kamar yadda aka faɗa to amma wannan ragin ragin na ta shafi Dapman Depo waɗanda suke da Depo suke sayan man APC wannan ragin daga waje su ne aka rage. To gaskiya mu independent marketer lallai sun rage mana mun satin da ya wuce muna sayan mai 153 a wajen su yanzu sun sayar mana dari da arba'in da takwas naira biyar da aka rage ɗin an rage mu kuma wa'anda mu muke sai da mai dari da saba'in yanzu mun koma dari da sittin da biyar to amma fahimtar magana ɗin kamar yadda aka ce gwamnati ta ce za ta sai da mai bai ɗaya ba aka taki ba ne wannan maganar regulation na maganar sai da mai a gidajen mai tana nan ranar da in an gaya maka gwamnati ta ce za ta sai da mai bai ɗaya to dpr ne suke da wannan izini su ne za su bibiye gidan mai su tabbatar da eh, eh gwamnati ta ba su izini a sai da mai bai daya ah, nnpc mega lallai ah, gwamnati ta ce musu su sai da mai naira ɗari da hamsin da tara su ne suke sai da mai bai daya don su gwamnati ne ke ba su mai dare ba da kuɗi suke saya ba in sun zo su sauke a gidajen mai nasu sun sayar su yi limita ma gwamnati gwamnati ya ba to interest a kai amma mu independent market muna iya sayar mai nan da kuɗi mu kashi a jifin mu mun ba gaya mana ga abin da mu za mu sayar ba amma gaskiya tun da an rage mu ma mun rage yanzu haka gidajen mai namu gaba daya na independent muna sai da mai 165 koma da menene yanzu ko an zura ido a kwashin kwamitin sa idan zai yi tasiri ko kuma a ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya madalla a gaida ibrahim abdul aziz Shugaban kamfanin man fetur na ƙasa NNPC Malam Mele Kyari ya ce shimfiɗa bututun iskar gas daga kudancin Najeriya zuwa arewacin ƙasar abu ne muhimmi idan har ana buƙatar tallafawa masu ƙananan ƙarfi. Haka zalika kamfanin man ya jaddada basussukan da suka karɓo daga ƙasashen ketare za su taimaka wajen ganin inganta matatan mai a ƙasar. Shugaban ya shaida hakan ne a wata tattaunawa da ya yi da abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ga kuma abin da yake cewa. alhamdulillah wannan aiki sai dai handala halin da muke ciki tun da da muka fara wannan aikin a watan jula har zuwa yau ba daina wannan aikin na kwana ɗaya ba fire nan da ake tona ake binne har yanzu muna yin su kuma mun imani cewa nan zuwa Eh, wata 24 da muka faɗa na wannan tsarin za a aiwatar da wannan gas daga jokuta zuwa kaduna har zuwa zuwa kano kuma amfanin da za ta yi eh, zahiri ne na farko akwai gidajen wuta da za a yi kaduna abuja da kano eh, wannan masu masu da nisa kan tsare-tsaren da ake da yadda za a samu kuɗin da za a gina wannan mata so amma mafi muhimmanci shine idan aka samu wannan layin gas na farko gidajen wuta na masu zaman kansu ko kuwa kamfanin kamfanin masu yin taki da sauransu ko kuwa masu yin eh, masana'antu kala-kala duk za a iya ba su wannan gasin domin su yi nasu wutan da kansu ko kuwa sarrafa wannan gasin don ya zama tabarmai da robobi da waye da sauransu da mutane suka sani. Eh, mu da ya sanin mu ba za a yi wani project da mai muhimmanci ga kasar nan Eh, kamar wannan project ba domin idan aka aiwatar da wannan kasa shi zai bada da dama kara sa gas har zuwa wuraren lagos ya zagaye har zuwa eh, kasashen makwabtan mu idan ba a kammala wannan ba wancan kuma ba su yi ba saboda haka wannan tsari ce mai muhimmanci eh, ga kasa kuma abu ne wanda burinmu shine idan aka aiwatar da wannan abu zai zama abu ɗaya muhimmin wanda ah, shugaban Buhari ya yi wannan kasar da ba za a kara manta ba har duniya shi insha Allah. To za a ga cewar ah, ana ganin ku ne bangare wanda kuka fi samo ma kasan nan kuɗi a cikin in aka duba gurare da ke kawo ma kasa kuɗi kuma za a ga cewar yanzu an kai ga har kun je kun ciyo bashi ga bankin duniya menene hikimar ɗaukan wannan bashi da kuke daga bankin duniya don al'ummar Najeriya suna so su san menene wannan dalilin. Eh, bashi da aka ci daga bankin duniya wannan abu ne na ministry of finance kamar yadda ka sani amma kuma idan abubuwa suka takura maka zamani ta canza kudaden da ake bukata ya wuce abin da muke iya fito da shi dole a ci bashi kaga wannan sari na cin bashi an yi shi ne domin a cika wani gurbi da mun suna nan a kammalar da wasu manya-manyan ayyukan da dole a yi su wanda shekara da shekara aka kasa yin su kamar misali manya-manyan titunan da aka sani hanyar railway da gidajen wuta da sauransu wayanda har halin da muke ciki yanzu kudaden da suke shigo hannu ba ta iyawa kuma idan aka yi wannan tsarin wannan manyan ayyukan su da kansu za su dawo da kuɗin da za a mai da wannan bashi sai da aka cin bashi ga kasashe ba sabon abu bane illa iyaka a tabbatar cewa idan aka ci bashin za a sa shi hanyoyin da sun za su yi wa kasa ba. madalla to wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita biyar, To yanzu kuma bari mu shakata da wannan waƙar. na da ya haife ni, bai da ni ba, bai bari na ji daɗi ba. Uban na za zamani. da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman. Wasu mahara ɗauke da manyan bindigogi a kan babura sun yi awon gaba da kimanin mutane goma sha biyar a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Wani al'amari dai da ya faru da tsakiyar ranar Litinin dinnan da ta gabata a ƙauyen Ogu da ke yankin Tagina ta ƙaramar hukumar Rafi a jihar Niger. ya ƙara jefa mazauna yankin cikin wani yanayi na tashin hankali kamar yadda wani daga cikin mazauna yankin ya yi ƙarin bayani. Nan eh, kauyen ta gina an ɗauki wasu kamkawa sun kai mutum goma sha hudu ko sha biyar wanda aka ɗauka. Sannan kwana hudu ko biyar da suka wuce a can yankin eh, karaya an kwashe ma wasu wa shanu sannan kawai malam abin da ya sai dai mu yi addu'a. Sai dai mu yi addu'a. amma ah, su jami'an tsaro a wurin babu wani yunkuri da suke na shawo kan abin kasan dambu ya yawa baya jin mai a gani muna ganin kamar da a ce za a samu karin jami'an tsaro to kila iya su iya magance abu amma wai su kuna ganin su masu wannan ta'addancin to ai abin da suka da suke ai wata sama da rana suke zuwa ai to ana ganin su yawancin da mashina suke ta gane da bindigogin su to bayanai dai na nuna cewa waɗannan mahara sun share kusan mako guda a yanzu suna cin karansu ba babbaka ba tare da an ce masu uffan ba a yankin kamar yadda shugaban karamar hukumar tarafi alhaji ismaila dan modibbo ya yi mun karin bayani ta wayar salula To wato abin da ke faruwa eh, Mustapha wannan magana da ake na ugu mm. ta gina da sauransu. Mm. Wato akwai ogu akwai ugu. Ogu mm. ne aka yi kidnapping din mutum hudu wancan ogu wani kauye ne wurin wayan kilomita hudu ko biyar zuwa daga kagara zuwa wannan wuri mm. wayannan kuma wayanda suka tsara hanya tsakanin tajina da mina suna wurin dutsen uku ne nan ne ake gani barayin nan sun bude sabon camp nasu da yake addaban al'umma kuma mun sha faɗi ma gwamnati wata goma sha ɗaya da suka wuce cewa mutanen nan fa ga ta hanyar da suke bewa duk lokacin da zaka faɗi zaka ka yi magana ne kamar an shuka tusa Ah, wanda wuri ba a tare shi ba wannan barayi sun samu rufe yanzu daga birnin gwari forest a ah, kamuku forest yanzu suna da hanya da za su iya zuwa har zingiru bridge wanda duk wasu ƙauyuka na mutanenmu da ke faɗa da su barayin nan sun gama da ƙauyukan nan sun ƙona musu gidaje kuma 'yan bangan mu ba su da ƙarfin makami da za su iya fada da waɗannan barayi so yanzu maganan barayi a kamuku forest ma ya kau yanzu barayi sun dawo ne suna kokarin gina sansanonin a wa'annan duwatsu da ke gabacin ta gida wanda kaga idan har gwamnati ta bari haka ya faru so wannan hanya da ta tashi daga na zuwa kwantagora hanyar nan za ta zama sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ka duba a cikin wannan kwana uku da suka wuce mutanen nan sun yi operation yanzu a wannan wuri akwai kanta da ta fito ranar asabar sun tsara kantan nan tana dauke da amarya sun harbi mutum uku sun ɗibi mutane da dama sun wuce daji da su da ya waye suka sake shiga wani ƙauye na rafin doko suka ɗiri mutum goma sha a wannan ƙauye bayan ranar alhamis ne suka ɗauki hakimi a yakila suka ɗauka kuma a garin gabas kaga abu ya zama a kowane irin rana suna fitowa su yi operation mm. kaga mutanen ƙauyuka 'yan najeriya ne kuma suna da haƙƙi su ma a kare rayukansu da dukiyoyinsu wanda gwamnati za ta ga ta yi a akan wannan abu kuma abinda mu muke yake ɗaure mana kai shine idan ka dubi Niger tana da yanki kashi uku ne mm. yanki biyu ne ke fama da wannan masifa na rashin tsaro mm. wannan yanki namu da muke ciki fiye da shekara bakwai ana fama da wannan matsala mm. akwai yankin da ke makautaka da mu nasu su ma ya zo ya fara kwanan nan amma irin dauki da gwamnati ta kai a wannan yanki da ke makautaka da mu wallahi abin da ya faru aka kai wannan dauki a wannan yanki ya faru guda shidan shi ko kuma shi ya faru a yankin mu amma har yanzu bai komai ba so abin da ke bani mamaki mu ba yan Najeriya bane ko mu ba yan jihar Niger bane hmm. in ka dubi yanzu ƙauyuka da suka taso waɗanda ke da bandar da wannan da wannan wuri kauyen shiroro hana wanka mutane ne da ke wannan ƙauyen sun gaji da gudun hijira yanzu sun haɗa kai tsakaninsu da barayin nan nan barayin nan ke cin kasuwa nan barayin nan ke sallan juma'a yadda ka san ba najeriya ba ko ba jihar niger yanzu kana nan su ma mutanen garin sun haɗa kai da barayin kenan mutanen yanzu sun haɗa kai da su sun haɗa kai da su tunda yanzu in zaka shekara ba za ka ga mutumin hana wanka guda ɗaya ya zo gudun hijira ka gara ba za su zo su sayi kayan kasuwansu da sauransu mutanenmu sun shiga sun tabbatar da tare da barayi ake hudodi a wannan ruruwa ƙauyukanmu yanzu da suka rage daga wannan hana wanka sai wayan sai farar ƙasan izala sufana mujanjan fangu gari rafin gora gwabtai zuwa tun gan mai jaki kwange sai gadan zangin ruwa innan ƙauyukan da na lissafa maka kap barayi sun kona musu gidajensu na kan hanya yanzu ba kowa wuraren kamar garuruwa na wani sun kai nawa in ka lissa za su kai za su kai ƙauyuka guda takwas wa'innan ƙauyuka takwas duk barayi sun tada wa'annan ƙauyukan an kona musu dukiyoyinsu an yi komai sannan tun daga lokacin da wata goma sha ɗaya da ya wuce da aka fara kone-kone a kona ma 'yan banga gida a kashe ɗan banga a kona mai kaya har yanzu ni ban ga wani tallafi daga gwamnatin tarayya jiha da aka kawo a ba mutanen nan saboda ayyukan kwarajin da ba yaya za su ji karfin ci gaba da wannan aiki abin da nake gani ya rage mu muna mu al'umman karamar hukumar rafi za mu shiga addu'o'i ne musulman mu da kirista wa'annan mutane Allah ya kawo mana karshen su har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani bayani daga rundunar 'yan sandan jihar niger domin kuwa samun kakakin 'yan sandan wasiyu a biyodin ya faskara. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana sani akan wannan lamari kuma tana ɗaukan matakin shawo kan wannan matsala. In ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ibrahim Ahmad Matane. Ah, alhamdulillah hukumance muna nan muna bin diddikin abin da ya faru kuma wayanda aka kama mun riga muna magana da jami'an tsaro da kuma su wayanda suka yi suka kama din na san na yaki sai magana za a biya di abin ga kudin fansa na'am na shi hakimi kenan na shi hakimi amma na nan ta gina har ba mu samu cikakken bayanin me suke so ba akwai matakan da muka dauka wanda yake ba wanda za a buga a waya ko kuma a yi magana shi a bayanin jama'a so wayannan matakan da muka dauka ba musu ba musu mu fito da su fili amma yana tabbatar maka cewa gwamnati nan kamar da ta saba kasan dama akwai operation da muka yi na can bangaren har zuwa su mariga kukankar rusun magaji da dama operation din zai dawo ta nan rafi da shiro to duk cikin wannan tsarin da muka yi wanda ke insha Allah cikin da lokaci kaɗan nan za mu kara abin da bayyana da shi. na bayanai sun nuna eh, yan ta'addan nan sun kona ma wasu garuruwa da dama a karamar hukumar rafi din nan. Eh, me za ku ce game da wannan al'amari da ke kara ta'azzara? eh abu ne wanda yake kamar yadda ka sani eh, ya bi Najeriya gaba yeah. Mm. ba jihar Naja ba ne kawai kwana biyu uku da suka wuce na fito mun yi taro na sakataren gwamnatocin jihar Arewa. Mm. Cikin abin da aka tattauna shine magana security. Dole ne mu ɗauki matakai a lokaci guda. Babu wani tasiri idan ana operation kamar a Katsina idan ba a yin shi a Kaduna da Niger da Zamfara. Mm. Dole ne a ɗauki rana guda a yi operation gaba ɗaya. A yi shi a Katsina, a yi shi a Kila Kebbi, a yi shi a Niger, a yi shi a Kaduna da kuma kuma katsina so kaga eh, idan ana haka wayannan ta'addan ba za su samu wurin fita ba har su je su inda suka ga wuta sai su dawo inda suke ganin da sauki to wayannan mutakan mun riga mun ah, mun daidaita a kansu kuma muna fata cikin dan lokaci kadan za a fara aiwatar da wayannan abin gadin Fata dai Allah ya maido da cikakken zaman lafiya musamman a yankin arewacin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari mura Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. Shangure Niger ta kai ga wasan kusa da na ƙarshe ko semi-final ko kuma demi-final a rukunin B na wafo ko ifowa a ƙasar Benin bayan jamhuriyar Niger ta yi kunnan doki ɗaya da ɗaya da ƙasar Togo a wannan rukunin na jamhuriyar Niger Burkina Faso ce za ta rakiyar jamhuriyar ta Niger bayan ta kwaɓe ƙasar Benin mai masaukin baki a Porto Novo inda ta shammace ta da ci ɗaya da banza a rukuni na ɗaya wanda ya kumshi ƙasar Ghana da Côte d'Ivoire da Najeriya to Abrikos da Ghana ne suka kai zagaye na kusa da na ƙarshe ko kuma demi-final na wasan kwamɓalar ta ƙwallon ƙafa ta wa kuwafo da zai baiwa wanda zai zama zakara tikitin shiga kofin ƙwallon ƙafa nahiyar Afirka na matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 da zai wakana ƙasar Mauritania. A ranar jiya ne hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Turai UEFA ta hiddo jadawalin wasannin ƙwallon kwallon kafa na club club inda so kasance zakaru a kasashen su na nahiyar turai a matakin kungiyoyi goma sha shida kuma za a yi karon battal tsakanin barcelona da paris saint germain da za su sake haɗewa a wannan matsayi na wasanni na champions league a karo na biyar sai kuma leipzig da liverpool a ranakun goma sha shida ga watan fabrairu na da 2021 yayin da wasannin na biyu na kungiyoyin za su wakana a ranar goma ga watan maris a ranar goma sha bakwai ga watan fabrairu na shekarar mai zuwa FC Porto ta kasar Portugal za ta karbi bakuncin Juventus da Tiran ta kasar Italiya yayin da FC Sevilla ta kasar Spain za ta karbi bakuncin Dortmund ta kasar Jamus za a yi karo na biyu na waɗannan kungiyoyin a ranar tara ga watan Maris sai ranar 23 ga watan Fabrairu Lazio de Rome ta kasar Italiya za ta karbi bakuncin Bayern Munich mai rike da wannan kambe ta kasar Jamus yayin da Atletico de Madrid ta kasar Spain za ta karbi bakuncin Chelsea ta kasar ingila kungiyoyin za su sake haɗewa a ranar goma sha bakwai ga watan maris sai a ranar ishirin da hudu ga watan fabrairu inda borussia mönchengladbach ta kasar jamus ko alman za ta karɓi bakuncin manchester city ta kasar ingila yayin da talanta da bergam ta kasar italiya za ta karɓi bakuncin real de madrid ta kasar spain sai kungiyoyin su sake haɗewa a ranar goma sha shida ga watan maris na shekara ta dubu biyu da ɗaya a wasannin mata mataki na goma sha shida na champions league na kwallon kafa nahiyar turai a ranar jiya ne allah ya yi wa tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa shirar wuye cikawa ya rasu yana dan shekaru saba'in da uku da haihuwa shi da shirar wuye ya yi fice wajen horar da kungiyoyin kwallon kafa tsakanin kasar faransa da kasar ingila kuma ana iya cewa shi ne share fage a kasar ingila lokacin da ya horar da kungiyar liverpool ga 'yan kasar faransa su ci gaba da zama kococin kungiyoyin kwallon kafa na kasar ingila shirar uye ya horar da club din liverpool na kasar ingila wanda a tare da shi ya lashe kofin fa da league cup da kofin uefa ko kuma kofin hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai da super cup na turai din a shekara ta 2011 haka ma shirar uye dan kasar faransa ya lashe wasannin kwallon rukuni na daya na kasar faransa tare da paris saint germain a shekara ta 1985 shekara ta 1986 kuma a wannan shekarar ne ya karbi ragamar kungiyar ta psg jirar uye ya shahara sosai wajen zakulo matasa taurarin gobe na kwallon kafa kamar yadda ya zakulo 'yan wasa da suka hada da benzema da steven gerrard da zinedine zidane waɗanda taurarin su suka kyalla a dukkan faɗin hilayen kwallon kafa na duniya haruna mamman ba na birnin kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Nijar. Madalla gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. A jiya litinin kasar Amurka ta fara amfani da allurar rigakafin annobar coronavirus wacce aka fara da baiwa ma'aikaciyar kiwon lafiya. Ma'aikaciyar lafiya Sandra Lancy ta kasance ta farko da aka yi wa allurar cutar a jihar New York. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya yi zababben shugaban Amurka Joe Biden murnar lashe zaɓe da aka yi a watan Nuwamba. A sati mai zuwa ne a Tony General na Amurka William Barr zai bar kujerarsa bayan ganawarsa da shugaban amurka donald trump jiya litinin trump ya rubuta a shafin sa na twitter cewar ba zai bar aiki kwanaki kaɗan kamun ranar kirsimeti don samun damar ganawa da iyalinsa a karon farko amurka ta fara ɗaukan mataki a bayyane kan iran bisa dalilin ɓacewar wani ba amurke a tsibirin iran a shekarar bakwai. Thomas sauraro da haka dai kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe a agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi wato takas zarabi kenan agogon Ghana. Yanzu ka a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma Julie Lawrence Gresham da ta hada mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta gajiya ma assalamu.